Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun 'yanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya, wanda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi, dai makamantansu. sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Wakiliyar wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu kwararru game da wannan batun Wannan makon kuma ka ji ta bakin Aliyu Samba jagorar kungiya da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza jihar jihar Kano. To bari mu dawo gare ka Aliyu Samba a duba da cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata. Wanda ah. mataki ya kamata iyali ko kuma in ce iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata duba da yadda abubuwan ah, da suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin 'ya'yansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a cikin al'umma. To assalamu alaikum rahmatullah. Ah, da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda a dan adam bai san kimar rayuwar dan adam ba kuma dan adam da kansa yake iyakar sa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya wani ba shi idan an yi masa zai tuwa cutarwa gare shi wannan ɗabi'ar ta riga ta to kamar ruwan dare a cikin a irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu to matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun ɗauka gaba daya wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu sensitive abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa yau za ga iyaye suna da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara biyar shida bakwai takwas zuwa shekara goma sha uku ko sha biyar kullum abin da ake kwarar nuna mata shine kada ta kusanci maza in ta kusanci maza ranta zai baci za a hukunta ta za a yi mata kaza za a yi mata kaza so amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusance ta ko yunkurin yi mata wani abu in ta ta faɗa to tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza sai ya sa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗen in sun zo cikin al'umma su shiru to wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma wannan shine matsala ta farko abu na biyu kuma shine a lokuta mafi sa idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu kuma ita ce abin da muke iyakar kokarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane babu yanda za a yau idan an fada gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne dan me zaka bar kauren gidanka ka gudi ko dan me zaka sa kwado mara ƙarfi ko dan me zaka kaza a'a jaji ake zuwa a taya mutum a taya shi alhini a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka wa fyaɗe kullum wadda aka wa fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna ne ita ce mai laifi ta yi shigar banza ne ta ji kame mutuncinta ta yin aure ne da maganganu makamanta haka to idan muka duba kuma fyaɗen yanzu kananan yara ake wa shekara biyar ko shekara biyu wasu ma yan watanni dan a kwana kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata yar wata uku da aka yi fyaɗe to ita kuma ta shigar banza ta yi to abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta bada gudunmawa mai karfi gurin yaduwar wannan matsalar kuma babu yadda za a iya gyara wannan matsalar ce al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunƙuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar to ya kamata al'umma ta zauna ta kyakkyawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan a wannan kungiya ta mu ta mazi movement against rape and sexual violence duk ƙarshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'umma al'umma gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin 'ya'ya mata da ake yi da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka wanda a zuwa yanzu zuwa yanzu za mu iya cewa akalla akwai suspect da aka yi aka samu waɗanda masu da wannan laifuffuka na fyaɗe a baya akalla mutum talatin da takwas da a yanzu haka kotu ta riga ta yi conviction ɗinsu waɗanda aka kai kotu sun kai mutum saba'in to idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same irin wannan kisan abu matakin farko shi ne a ɗauki kisan nan kai hukumar yan sanda hukumar yan sanda za su ɗauki victim ɗin za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a ɗin rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report kan wannan al'amarin da ya faru daga nan su mika hukumar yan sanda hukumar yan sanda ta dawo da wannan kisan zuwa state CID wanda sai sai za su iya kokarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata to amma da aka sari ba a yi akwai wannan ɗabi'a ta cewa ko kuma in kira ta stigmatization da ake yi a cikin society wadda aka yi fyaɗen za su ana tsangwamar ta lokacin auren ta ma ringa cewa wancan an mata fyaɗe to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a gajinsu da ganin cewa idan aka bai su fyaɗe to kuma a kashe magana a yi da ita. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai wa makon gobe za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin ina za mu je matasa. In madadin kowa kowa da kowa musamman ma ita wakiliyarmu Shamsi Hamza Ibrahim Solomon Abo da haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya ma assalamu. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma ku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Malamai barkan ku da shigowa wannan zaure. Hajiya Rabi yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya? Alhamdulillah ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah. mun samu ci gaba kusan abubuwa uku da ake ganin suke faruwa ga harkar ilimin yara mata talauci jahilci da sakaci To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu ka cewa yara yanzu birni da ƙauye matan sun san cewa ilimi shine abin jagora kowa yana neman ilimi da ƙauye nakan tuna shekara alif ɗari tara da tamanin da uku sanda nake principal a ƙauye a kano a kabo duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara hamsin mata a misali daga rogo ne bari ne butu-butu karaye dawakin tofa duk dai area ɗin da take nan kusa da gwarzo lokal gamne idan aka dawo daga hutu in kina Allah da yara mata in sha Allahu kafin tsakiyar tam guda talatin da biyar sun gudu musamman makarantun da suke ba su da katanga ba masu gadi masu kula guduwa suke amma yanzu gashi nan yaran mu mata da yawa a jiya suke amma suna kaunar karatu hmm. kuma mun samu ci gaba hmm. menene ya kawo haka wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye sarakuna suna iya kokarin su ngo suna iya kokarin su ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su to allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare kuma a hajiya kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito wato ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wanda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya wato Ngozi nkonjo uwela Wannan halama na nuni da cewa eh mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa. To ko a arewa ai muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko ina at any international level to amma mutuna harkar mu ta arewa ba ma so sawa yan uwan mu baya idan abu ya taso an sun samu karagar mulki mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized ai muna da mata isassu masu ilimi masu hazaƙa marasa tsoro ni na yi aiki da ungozu iwela a federal ministry of finance a sannan ina deputy director training and staff welfare jaruma ce ba ta da tsoro kuma mu ma arewa muna da su to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba daga sun yi ɗan kuskure mu za mu fara zagin su su kuma can ɗaya bangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi guf suke yi su yi shiru su mara musu baya sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba saboda haka muna da matsala a arewa dole mu tsaya mu san namu namu ne kuma muna da mata da suke marasa tsoro ga misalai ga naja'atu ga aisha ismail waɗanda na sani kurin na kusa da ni dukkanin su ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma ba za a mara musu baya ba daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to Allah kuwa Allah ko gafurur rahim ne duk abin da bawa yi ko yin ne Allah mai rahama ne to bari mu dawo gare ka Aliyu Samba a duba da cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata wanda mataki ya kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata duba da yadda abubuwan suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a. To, alaikum rahmatullah Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda a dan adam bai san kimar rayuwar dan adam ba kuma ɗan adam da kansa yake iyakar kokarinsa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya ma wani ba shi idan an yi masa zai tuwa cutarwa gare shi wannan ɗabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin a irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu to matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya na farko ilmantar da yara ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa yau za ga iyaye tana da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara biyar shida bakwai takwas zuwa shekara goma sha uku ko sha biyar kullum abin da ake kwarar nuna mata shine kada ta kusanci maza in ta kusanci maza ranta zai baci za a hukunta ta za a yi mata kaza za a yi mata kaza so amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusance ta ko yunkurin yi mata wani abu idan ta ta faɗa to tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a miki hukunci kaza sai sa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗe in sun zo cikin al'umma su shiru to wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma abu na biyu kuma shine lokuta eh, mafi akasari idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu kuma ita ce abin da muke iyakar kokarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane babu yanda za a yi yau idan an fada gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne dan me zaka bar kauren gidanka a gudi ko dan me zaka sa kwado mara alfi ko dan me zaka yi kaza a'a jaji ake zo a taya mutum a taya shi alhini a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka yi fyaɗe kullum wadda aka yi fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna ne ita ce mai laifi ta yi shigar banza ne ta ji kame mutuncinta ta ƙin aure ne da maganganu makamanta haka to idan muka duba kuma fyaɗen yanzu kananan yara ake wa shekara biyar ko shekara biyu wasu ma yan watanni dan a kwana kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata yar wata uku da aka yi fyaɗe sai ta kuma ta shigar banza ta yi. abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta bada gudunmawa mai karfi gurin yaduwar wannan matsalar kuma babu yadda za a iya gyara wannan matsalar ce al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunƙuri mai karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar to ya kamata al'umma ta zauna ta kyakkyawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan kenan a wannan kungiya ta mu ta mazi movement against rape and sexual violence duk karshen wata mukan bi kauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin 'ya'ya mata da ake yi da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka wanda zuwa yanzu za mu iya cewa akalla akwai suspect da aka samu waɗanda masu da irin wannan laifuffuka na fyaɗe a baya akalla mutum talatin da takwas da a yanzu haka kotu ta riga ta yi convicting ɗinsu waɗanda aka kai kotu sun kai mutum saba'in kai to idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same ni wannan kisan abu matakin farko shine a ɗauki kisan nan akai hukuma yan sanda Hukuma yan sanda za su ɗauki victim ɗin za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a duk rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru daga nan su mika hukuma yan sanda hukuma yan sanda za su dawo da wannan kisan zuwa state CID wanda state CID za su yi iya kokarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata to amma da aka sari ba a yi akwai wannan ɗabi'a ta cewa wadda aka yi fyaɗen za ana tsangwamar ta lokacin auren ta ma ga cewa wancan an mata fyaɗe to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a kirjin su da ganin cewa idan aka bai yayan su fyaɗe to gwamma a kashe magana a shiru da ita ban katsa numfashin ka ba a ɗan kwanakin nan akwai wani rahoto da ke yawo na cewa uba ya yi lalata da yar shi kuma daga bisani ya amsa laifin shi sai daga baya kuma da aka ce yana da taɓin hankali bayan an kai shi don a gurfanar da shi to ire-iren irin wannan ma ana samun ka yi magana ka ce al'umma su sa ido wajen an fidda wanda ya aika aikata irin wayannan ayyuka to amma sai aka samu a cikin al'umma wanda su ma iyaye suna cikin al'umma suke aikata irin wannan aika aika na ina ka samu laifin fyaɗe al'umma ce take yi shi zane ce al'umma ce ta bada kofar da al'umma take yin barna idan aka samu kes irin wannan da ko kuma kafin ma ta kai ga an samu matakin da ya kamata a ɗauka shine su iyaye mata da akwai wata ɗabi'a wadda za mu iya kalanta a matsayin abin da ake cewa stereotype da suke ganin cewa 'ya'yansu mata ba su suka jan su a jiki ba kuma su mayar da su kamar waɗanda ya kamata a ce sun kawo musu koki na dukkanin matsalolin da suka danganci rayuwarsu sai a kya yarinya ko kuma budurwa tana yin rayuwarta ita kaɗai daga ita sai kawai ta ko da irin wannan abin ya fara da ita yana ta ga ta ana tsangwamar waɗanda ake yi kuma kallon cewa a ce mahaifinta ne mata wannan abin sai ta kame bakinta sai shiru ko da hakan na faruwa to abin da ya fi dacewa shine iyaye mata su ja 'ya'yansu mata a jiki sannan su yi ilmantar da su ta musamman abin da yake da alaƙa da irin wannan al'amari ko da ya kusancin wanda ya musu wannan abin yake da su. To ana tilas sauraro a nan za mu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe da yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu. Ni Aisha Mu'az da ke fatan alkhairi. Ma'a To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. Al'amarin satan mutane da yin garkuwa da su tare da satan dabbobi lamari ne da ya addabi gwamnatin Najeriya domin haƙƙin al'ummar ƙasa da ke kanta. Waɗanda mahara ke addaba su dare da rana ana sace musu dukiya wasu lokutan ma a yi wa 'ya'yansu ko matansu fyaɗe. Duk waɗannan abubuwa na damunsu ana kuma kama su ana hukunta su gwargwadon zarafi. Me sunanka? Sunana Aliyu Umar. kes din me muka kama ka kes din kidnapping laifin me muka kama ka da shi kun kama ni da bindiga bindiga wace iri yake alshashi nawa alshashi 170 me yake da shi to ina rike da shi ne ina aiki na bello komanda bello komanda ok kes din menene muke rike da kai ana kes na shani shani ne na dauka saman gadan kanji ma me sunan ka sunana muhammadu mujumba kesin da muke tuhumar ka da shi kes din bindiga can baya ka taba bada bindiga ko ka taba ba na taba ba to bindiga guda na mu uku mun bada bindiga bakwai guda bakwai okay yanzu ina bindiga da muke nema a hannun ka tana ina to wallahi bindigan nan tana ga wani yaro kuma yaron ban san inda yake ya sunan shi suna na bello bello ya alaka ka da shi alaka na da shi da zamfara muna tare lokacin da gimba ya kama muna na bada bindigogin ko da nizo suna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu Gwamnatocin jihohi musamman Katsina da Zamfara sun yi ƙoƙari na yin sasanci tsakaninsu da masu aikata waɗannan miyagun halaye. Ko a makon da ya gabata, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradin ya yi tattaki ya zuwa cikin daji da daddare tare da waɗanda suka tuba, suka je suka amso mutanen da aka sace su makonni suna cikin dawa. Gama jawabansa. Yau gashi Allah shi yasa muke ta magana akan sulhu sulhun nan ya ji koyi in ba don da sulhu ko gaba a bada ko kwabo ba amma muka lallabe su muka amso Allah ya kaddare wa suka bamu ku domin ku tani ku sadu da iyalin ku to haka ina son ku ɗauki wannan abu jaraba ce daga Allah subhanahu wata'ala sannan ina son ku kare mu Allah godiya ba wai mu bane Allah ne ya fitar da ku mu mun zama kawai sanadiyya ta mu yi magana domin a fito da ku kuma za mu sa a kai ku asibiti a kula da lafiyar ku muna son ku samu kamar kwana uku gwamnati ta canza muku kaya ku kai ku asibiti a kula da lafiyar ku sannan ku koma inda iyalin Allah shi kare kare gaba ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya tsirar da su ɗin ya yi bayani. A ‘yan kara, kwanan mu a shirin da kara yau, sai za a ja miliyan da yi a kwanan kwana ba su shi. Idan mun ce kwana talatin, ko an kawo kuɗin ma ba ta bukata, za su kashe mu. Kaga, Allah ta Allah sai ya aiko ni mutum lamara da zai su da wani. saboda haka mun ba mu da abin da za mu gaya masa. Allah ya sai mu da ubangiji. amma kuma har yanzu al'amarin ana samun saukin sa amma kuma sai ga ya sake bijirwa misali kamar hanyar abuja wanda al'amura suka lalace ga ma barayi sun tsara hanya amurwa ba su yasa hanya abuja sun yi atakin titi lenin tafiya zuwa abuja ba kowa ga mu kuma a lenin shiga kaduna Ga turub nan na sojoji da polis. Shin miye musabbabin da yake jefa wa'annan matasa suke shiga wannan mugunyar hanyar samun kuɗi? Sunana Muhammad Lawal Abdullahi a baya ba yawanci wanda suke aikata irin waɗannan laifuffuka mutane ne daga cikin gari su ɗauki mutum ko su je su tsare shi su kai shi can bukka su aje wurin hilani ganin haka su kuma hilanin yawancinsu su ma ana addabarsu da sace-sacen dabbobinsu da kuma yi ma 'yan uwansu fyaɗe idan aya kasance a kansu irin haka sai ka ga zukatansu sun yi rauni gashi ba su san wata sana'a ba sai wannan sai su ga cewa a ah, su ma ya kamata a ce sun nemi makamai sun tanada domin kare kawunansu kan. wa'annan miyagun abubuwa da ake yi musu to wayansu daga cikin su ana tafiya tana tafiya suka ga a ah, to ai ba su da dabbobi na sana'o'in da suke gudanarwa kawai sai suka mai da shi su ma sana'a to shi yasa yawanci yanzu ake ganin cikin kashi 100 kusan kashi 99 na masu aikata wayannan miyagun laifuffuka fulani ne amma asali a baya ba sana'ar su bace ba me sunanka chef Adamu me kai aka kama ka kimashi kidnapping kidnapping sau nawa kai kidnapping so uku kai da suwa da wa ni da salihu da damu yawa da abdu yawa da garba da italiya gumanda da kuka dawa alai ce da nawa aka baku miliyon na biyun da ka kira alhaji waye alhaji garba nawa aka baku miliyon da ribi nawa aka baka dubu goma to na biyu kuma fa dubu biyar a cikin miliyan daya da dubu biyar a baka yes ba kariya. sakaci ne da aka samu daga ƙungiyoyinmu na addini da kuma gwamnatocinmu domin a baya akan samu kungiyoyi na addini suna shiga suna faɗakar da su suna jan hankulansu mutane ne masu tarbiyya masu hankali to ganin yadda yanayin ya koma ba a samu ana shiga ga jahilci ga rashin abun hannu to dole ta sa suka samu kansa irin wannan yanayi to ana takaice tambaya shine ina mafita mafita dai a takaice shine dole a koma ma baya wa'annan ƙungiyoyi da muke da su na addini da jami'an tsaro su sa hannu a ganin cewa in an kama wa'annan mutane ana yi musu hukuncin da ya dace a shari'ance ko da an yi musu wata banna a ba su sakamakon da ya kamata a ba su don a fatanta musu rai wannan zai taimaka wurin kawo saukin wannan al'amari insha kun ga waɗannan da suke wannan abubuwan kun ga wanda aka hira da shi sun yi sun karɓi miliyan biyu sun karɓi miliyan uku an tambaye shi nawa ya bayar nawa aka bashi ce dubu biyar shi wanda ya je wannan abun dubu biyar aka bashi yace aka sake kuma aka ba bashi dubu goma wallahi jahilci ne kawai muna da masu kuɗi muna da du'at in aka je aka ilmantar da waɗannan in dai za a je je kashe mutum dan a bashi dubu goma wallahi idan ka ba shi sana'a ka koya mishi abubuwa zai ba zai kashe mutanen ba saboda haka masu kuɗi ku fita da kuɗaɗen ku malamai ku fita ku sa yaran ku su shiga jeji su shiga ƙauyukan nan in fulani ne akwai fulani yan uwansu wayannan kinnafa da suke garkuwa da dan adam Allah ya gane da su Allah ya kawar mana da wannan abubuwa jami'an tsaro suna sadaukar da rayukansu da kuma sauran kokari don kare rayuka da dukiyoyin al'umma a saboda haka suna bukatar haɗin kan jama'a kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa yeman bayani yakin nan da muke da ta'addanci da 'yan ta'adda yaki ne wanda yake gagarumi wanda ba za mu iya yi mu kaɗai ba ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba yadda barayin nan suke neman al'ummar gari haka suke neman mu kuma tsakanin 'yan sanda da sojoji ba a waye gari a yi sati guda a yi wata guda baka ji an ce wani abu ya same mu ba ko na mutuwa ko na rauni daga yakin da muke da waɗannan 'yan ta'adda yanzu yadda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro haka muke so su fito su yi face to face da waɗannan barayi da tuni mun yaƙi wannan yaƙi da ta'addanci a jihar gwamnati tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar katsina muna neman haɗin kai da goyon baya Sani Shabi malufashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa BOE Amerika mai magana Alhaji Buba Illela. Wadda ta Sokoto ce Najeriya. na ji shirin bbc na faɗa a cika wani ya ce wai ana samun wuta megawan dubu biyar to wallahi mu karamar hukumar mu ta illela yanzu mun shi wata biyar da mu da gada ba ba mu taɓa ganin ma wuta wuta nefa ba saboda abubuwan mu sun kare ba su wuce ta bai uku ba ko zuwa biyar amma mun shi wata shida an kasa samun su gwamnatin jihar sokoto ta kasa samun su dama wanda ka taimako mu yana gyara mu na wutan nan ala muna gyara muna ita duk shekara yan ta lalace shi na gyara muna ita yanzu mun wata shidda ba mu da wutan lantarki tsakanin mu daga da illela dan haka muna kira a gyara muna wutan nan dan mu amma shi mu kamar ma ba yan Najeriya muke ba na gode dan magana alai buba illela wata ta ku ce Najeriya assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi gunza gunza local gamman jihar kibin Najeriya ina kira ga muhammadu buhari da gwamnoninmu na arewacin najeriya ko kuma duk inda aka fi fashe rumbun abinci su to su nemi talakawan najeriya a kuwa na kalmar da suka jefe su da ita barayi da bayan su suka ja duk illar da aka faɗa ciki na matsanancin rayuwa na wayace-wayace wuyacin abinci yau ga boda bai ta boko haramun ga fi duk wani bala'i ya tattara cikin kasar nan ko babu guda da an kai magani sannan mutanen kasa suna nan suna ta hankuri sannan a ce har yanzu shi shugaba Buhari ya kasu gano akwai matsala ta tsaga ya kasu gano akwai yunwa ta tsaga ya kasu gano talakan ta saga na cikin tsaka mai wuya saboda haka muna kira da shugaba da Muhammadu Buhari da babban murya jawo wurwai talakan ka ga tun wancan gwamna bai kai shi da riba yau kasar Najeriya babu wani abu an kawo talaka babu ruwan sha babu magani babu tsaro babu babu sannan an kabarin talaka zauna lafiya ana jiwa ne da mummunan kalamai ya dawo ya roƙi 'yan najeriya gawara gononin arewacin najeriya su roƙi 'yan najeriya gawara kuma su gyara fashe rumbu abincin da an kai wuya tare matsaniyar yunwa ta kai mutane ga haka na ba mu ce babu babu bargurbi ba ba mu ce babu ta gari ba amma mutane sanadiyya asalin abin Wuyata. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.